daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. يخرج muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amina zai kasance tare da kowa wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin ba labarai, shirin nan na kokun san, sai mu koyar shin farisanci, sannan tunatarwa, sai kuma da matasa. akwai shirin nan na ansoshin fiƙo da ƙarshe akwai shirin mu koma noma yanzu kuma ga labaran duniya da dumudumin su yanzu kuma ga cikakkun labaran da farko ga kanansu iran ta ce ranar naƙaba farawa ce na musibin falasɗinawa ba karewarsa ba dubban falasɗinawa sun fito kan tituna a birnin new york na ƙasar amurka don tunawa da ranar musiba ko kuma nakba sannan za ku ji cewa gwamnatin saudiya ta samar da manhaja ta kiwon lafiya na mahajjata a cikin harsuna takwas na duniya. madala yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan jimhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗikin duniya ya bayyana cewa ranar nagba ko musiba ga falastinawa abin bakin ciki ne wanda yake farawa amma bai kare ba don a rana irin ta yau ce shekaru 77 da suka gabata da musibar da ta faru a wa falastinawa a ƙasarsu. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto amir sa'id irawani jakadan jumhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya yana faɗar haka a jiya alhamis a majalisar inda ake taron tunawa da ranar musiba ta falastina wato nakba iravani ya ƙara da cewa taron tunawa da nakba ta bana ta zo daidai lokacin da falastinawa a gaza suke cikin musiba wacce ba za ta ba za yi wato ba za a raba shi da ranar nagba ta shekarar 1948 ba ranar da aka kori falastinawa da ƙasarsu kuma ranar da yahuda suka bukukuwan kafa hamshi ƙasar isra'ila shekaru 77 da suka gabata jakadan ya ce ranar nagba ta bana ta zo a daidai lokacin da hamshi isra'ila take kashe yara da mata a gaza tana rusa makarantu da asibitoci tana kashe ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da 'yan jaridu da duk wanda suka gamu da shi sannan magoya bayan ta kuma wato hamshe kasar isra'ila suna hana kotuna wato hukunta wanda suka aikata laifukan yaƙi a haramci kasar isra'ila irawani ya bayyana cewa hotunan bidiyo da aka gani ko aka nuna a taron wannan ɗaya ce kacal daga hotuna masu girgiza zukata na yadda bama-bamai hamshe ƙasar isra'ila suke fidda kan wato suke rugurguza jikin kunan falastinawa ta yi jifa da su a sama dubban falastinawa mazauna amurka ne suka fito zanga-zangar don nuna don tunawa da zagayowar ranar musiba ta nagba a jiya alhamis a birnin new york na ƙasar ta amurka inda suka buƙaci a kawo ƙarshen kisan kiyashi a gaza da gaggawa kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa wannan shine musiba ta shekara ta dubu wato ta saba'in da bakwai da suka gabata wato ranar da amfi ƙasar isra'ila ta kori falastinawa daga ƙasarsu bayan sun celanta bayan sun shelanta kafar hamsin ƙasar isra'ila a kan ƙasarsu falasɗinawa da ƙawayensu daga ƙasashen duniya da dama sukan fito zanga-zanga tunawa da wannan ranar shekaru 77 da suka gabata wato ranar 15 ga watan mayun shekarar 1948 sannan ranar nagba ta bana ta zo a daidai lokacin jami'in ƙasar isra'ila take ƙara kisan falasinawa inda ajiya kawai wato ranar ta nagba sun kashe falastinawa 143 'yan sanda a birnin new york na ƙasar amurka dai sun tabbatar da tsaron masu zanga-zanga a duk tsawon zanga-zanga su banda haka masu zanga-zanga suna riƙe da tutocin falastinawa da dama da kuma wata guda babba wacce suka ɗaura ta a kan sanannen gada na birnin new york wanda ake kira brooklyn wato brooklyn bridge masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran majiyar kiwon lafiya a zirin gaza ta bayyana cewa daga safiyar jiya alhamis zuwa karfe 12 daren juma'a hamji kasar isra'ila ta kashe falasɗinawa 133 tare da amfani da jiragen saman yaƙi tankunan yaƙi ta ƙasa da kuma jiragen ruwan yaƙi daga cikin teku. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa bayan tsakiyar dare ma sojojin yahudawan sun ci gaba da kashe falastinawa inda ya zuwa lokacin bada wannan labarin suka sun kashe falastinawa 21 wato har zuwa safiyar yau juma'a kenan labarin ya kara da cewa a wasu hare-haren guda biyu a khan yunus sojojin yahudawan sun kashe falastinawa biyar wasu daga cikinsu yara ƙanana gwamnatin hamas ɗaya da take iko da gaza ta bayyana cewa tun lokacin da sojojin yahudawan suka sake komawa yaƙi a ranar 18 ga watan maris da ya gabata sun kashe falasɗinawa 2,876 sannan tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 kuma wato yawan falasɗina da aka kashe ya kai mutane akalla dubu hamsin da shida jiya alhamis ce dai ranar nakba ga falasinawa saboda rana ce da aka kori falasinawa daga ƙasarsu aka kuma kafa hamshi ƙasar isra'ila a ɓangaren yahudawan sayoniya kuma wannan rana ce ta farin ciki a tsakaninsu don rana ce da aka kafa hamshi ƙasar isra'ila kan ƙasar Falastino. mai yiwuwa shi yasa sojojin yahudawan suka ƙara yawan kisan da suke wa falastinawa don ƙara musu baƙin ciki a wannan rana ta farin ciki a wajensu ma'aikatar kiwon lafiya a ƙasar saudiya ta ƙaddamar da wata manhaja don kula da lafiyar mahajjata a hajjin bana wanda aka tarjama shi wato wanda aka tarjama ta zuwa harsuna takwas a duniya shafin yanar gizo na labarai arab news ya nakalto kamfanin dillancin labaran saudi press agency wato spa na faɗar haka a yau juma'a ya kuma ƙara da cewa harsunan da ake samun manhajan a cikinsa sun hada da arabiya da ingilishi da faransanci da urdu da farisi da indonesiya da malay da kuma wato turkanci manufar wannan manhajar ita ce ba da shawara ga mahajjata kan yadda za su kula da lafiyarsu a cikin wannan lokaci na hajji na bana wanda yake zuwa tare da zafi sosai da farko dai manhajan ya buƙaci wato ya buƙaci mahajjata su yi amfani da laima don rage zafin da ke faɗawa a kansu sannan su tabbatar da cewa suna shan ruwan da ya dace sannan sun yi allura rigakafi da ya kamata su yi tun kamin su bar su wanda suka hada da cutar corona ko covid-19 da shan inna da cutar shawara da malaria da sauransu wannan ya danganci wato daga ƙasar da mutum ya fito ana samun manhajan a ta yanar gizo a kan intanet masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai tunatarwa da kuma dan matasa sai kuma an soshin fikihu da kuma mu koma noma da wannan muke cewa aini lafiya. Zarhin bayan labaran namu na yau zai yi magana ne game da ziyarar da shugaba Donald Trump na Amurka ke gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya. Shugaba Donald Trump na Amurka na ci gaba da da ziyara a gabas ta tsakiya, wadda ita ce ziyararsa ta farko tun bayan sake hawansa kan karagar mulkin Amurka. Shugaban ya fara yada zango a kasar Saudiya inda ya gana da mahukuntan kasar. Karfafa dangantaka da Saudiya da sauran kasashen yankin na daga cikin ajandar shugaban na Amurka. A ziyarar da ya kai Saudiya, shugaban ya cimma yarjejeniya mai tsoka da mahukuntan Saudiyar. cikin yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka kulla akwai ta dala biliyan 142 ta cinikayyar makamai abin da ke zama wani bangare na dala biliyan 600 na hannun jari da saudiya ta zuba a amurka baya ga wannan kuma yarjejeniyar ta kunshi samar da iskar gas da sauran makamashi na dala biliyan 14 da miliyan 200 sai jirgin sama kirar boeing 737 kan dala biliyan 4 da miliyan 800 kazalika kasashen biyu sun sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi sama da goma da suka hada da musayar bayanai ta tsakanin jami'an tsaro da fannin shari'a da kuma musayar al'adu haka kuma an taɓo batun shirin nukiliyar iran da kuma yakin da ke faruwa tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar hamas da yake bayani shugaba trump ya ce ya amince cewa akwai kyakkyawar alaka tsakanin Saudi da kuma amurka kuma ƙasashen biyu suna ƙaunar juna don haka akwai buƙatar su haɗa hannu don haɓaka tattalin arzikin juna Shugaban na Amurka Donald Trump ya kuma rattaba hannu kan wata babbar yarjejeniya ta sayan makamai da kasar ta Saudiya da darajar su ta kai ta dala biliyan 142 a ziyarar da ya kai kasar da ke gabar tekun fasha. Wannan hakika ita ce yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaro mafi mahimmanci a tarihin kasashen biyu. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Talata 13 ga watan nan na Mayu, fadar white house ta ce yarjejeniyar sayan makamai ta haɗa da yarjejeniyoyi da aka kulla da wasu kamfanonin tsaron amurka fiye da goma sha biyu a fannonin tsaro na sama da na makamai masu linzami inda ta karar cewa yarjejeniyar tana taimakawa wajen karfa dangantakar tattalin arziki da soja tsakanin amurka da saudiya fadar white house ta kuma sanar cewa waɗannan yarjejeniyoyin tarihi suna wakiltar sabon zamanin ƙawancen zinare tsakanin ƙasashen biyu trump da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi a wani biki a masarautar da ke riyadh an kuma rataba hannu kan wasu yarjejeni da dama yayin bikin da suka hada da haɗin gwiwa tsakanin hukumomin kwastam na kasashen biyu binciken likitanci dangane da cututtuka masu yaduwa haɗin gwiwar shari'a da haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudiya da hukumar fbi hukumar bincike ta tarayya da dai sauransu saudiya dai ita ce ƙasa ta farko da trump ya ziyarta tun bayan da ya ɗare kan karagar mulkin amurka a karo na biyu a matsayin shugaban amurka rahotannin baya-bayan nan sun cewa amurka ba ta neman saudiya ta daidaita hulɗar da ke tsakaninta da isra'ila a matsayin wani sharaɗi na cigaba da shawarwarin haɗin gwiwa na nukiliya da ƙasar a shekarar 2017 trump ya kuma zaɓi saudiya a matsayin ƙasarsa ta farko a ƙetare inda ya samu jarin dala biliyan 450 a amurka wannan rangadin zai kuma kai shi a ƙasar qatar da daular larabawa a qatar ana sa ran trump zai karbi wani katafaren jirgi ƙirar boeing 747 wanda kuɗinsa ya kai dala miliyan 400 wannan kyauta da za a yi wa Trump kamar sabon jirgin sama Air Force One ne jirgin shugaban amurka ana sa ran qatar za ta sanar da zuba jari na biliyoyin daloli a tsakaninta da amurka a yin wannan ziyara da trump ke yi kasar qatar mai karfin tattalin arzikin gas tuni ta wanke kanta kan irin kallon da amurka ke yi mata inda ta samu cimma gagarumar nasara a sha'anin diplomasiya tsakaninta da kasar tare da kyautata alakar zuba jari tsakaninta da washington wannan ne karan farko da shugaban amurka ya ziyarci kasar cikin shekaru ashirin da uku da suka gabata wata majiya ta ce a da trump ke wannan ziyara ana sa ran kamfanin jirgin qatar air zai bayyana yarjejeniyar sayan manyan shirage 100 daga kamfanin amurka na boeing A shekarar 2017 dai, shugaban Donald Trump na Amurka ya goyi bayan takunkumin tattalin arzikin da kasashen Saudiya da haɗaɗɗen Larabawa da Bahrain da Masar da suka kakaba wa Qatar, abin da ya jefa kasar cikin mawuyacin yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba a fannin tattalin arziki. Shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya sanar da ranar Laraba yayin ziyara da ya kai a Qatar matakin na biyu a rangadin da yake yi a yankin golf cewa kamfanin jirgin na Qatar Airways ya ba da umarnin sayan jiragen sama 160 da kuɗin su ya kai dala biliyan 200 tare da boeing wannan shine odar jirgin sama mafi girma a tarihin boeing in shi donald trump ya karar cewa yana wakiltar fiye da dala biliyan 200 na jiragen sama 160 kuma abin mamaki ne kuma na tarihi ne a wani lokaci kuma a nan gaba ne ake sa ran shugaban na amurka donald trump zai ziyarci don larabawa. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Juma'a 26 ga watan Urdubahesh shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da goma sha shida ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya har ila yau wacce ta yi daidai da 17 ga watan zulkida shekara ta 1466 hijira kamariya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha shida ga watan man sha shida miladiya ƙasashen ingila da faransa yan mulkin mallaka suka fara mamayar yankunan daular usmaniya bisa asasin rabon da sikos pico wakilan ƙasashen biyu suka yi wa daular usmaniya mako guda da kammala watandar da kuma sanya hannu a kan takaddun amincewa da hakan yarjejeniyar sikopiko dai ya ba wa kasashen biyu 'yan mulkin mallaka damar mamayar kasashen gabas ta tsakiya wanda suka yayyanka su zuwa ƙananan kasashe bisa ƙabilanci da masaba da kuma dangi wanda suka ɗora shugabannin kasashen larabawa da suka ga dama don su ci gaba da mallakarsu banda haka wannan watandar da suka yi wa kasashen larabawa da musulmi ƙarƙashin daular usmaniya sun yi shi ne bayan yakin duniya na biyu sannan don su yi wa dalar usmaniya waye su kuma kawo ta sannan sun yi haka ne da nufin kafa fiksa isra'ila a tsakiyar kasashen larabawa shekaru gomomi bayan haka yarjejeniyar sikopiko ta taimaka wa kasar ingila mallakar iraki da jordan sannan lebanon da syria kuma ga kasar faransa sannan a arewacin iraki da gabacin turkiya mai faɗin kilomita murabba'i dubu hamsin ga ƙasar rasha wannan rabon ya maida ƙasashen larabawa da musulmi yankuna ƙanana na kabilu daban-daban ɗaya daga cikin manufofin wannan rabon dai shine mai da dukkanin wa'annan ƙasashe masu rauni gaban hamsin isra'ila wacce suka kafa ta a shekarar 1948 masu sauraro ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan da shekara ta 1373 Ayatullah sheikh muhammad hussein kashiful gita babban malamin addini kuma masanin adabin larabci da kuma ƙwarewa mai zurfi a cikin addini musamman a masabar shi'a ya rasu Ayatullah sheikh kashiful gita dai tun yana matashi ya fara karatu a gaban babban malami na zamaninsa a birnin najaf na kasar iraki inda daga baya ya zama mushtahidi a fannonin ilimi daban-daban wa'anda suka hada da usul da kuma falsafa kashifal gita ya yi gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka wa'anda suke mamaye da kasashen musulmi a lokacin sannan ya bar mana littattafai da dama wa'anda yawansu ya kai tamanin daga cikinsu dai akwai ayatul bayinat da kuma alfirdausil a'ala har ila yau da a asiyasatul husainiya. To masu sauraro ko kun san shekaru 37 da suka gabata, sojojin Red Army na tsohuwar tarayyar Soviet sun fice daga kasar Afghanistan bayan ta na shekaru kimani goma. Kafin haka dai Nur Muhammad Turki ya jagoranci wani juyin mulki wa shugaba Hafizullah Amin tare da taimakon tarayyar Soviet na lokacin. Sannan Turki ya ci gaba da zama shugaban kasar Afghanistan ƙarƙashin tarayyar Soviet. amma mujahidun na ƙasar afghanistan sun ci gaba da turjiya da kuma fafatawa da gwamnatocin tarayyar soviet na ƙasar afghanistan inda a farkon mulkin turki tarayyar soviet ta fara kawo sojojin red army dubu biyar amma a hankali a hankali sai da suka kai dubu ɗari sai dai kuma a ranar 16 ga watan mayan shekarar 1988 sojojin tarayyar soviet sun fara ficewa daga ƙasar afghanistan daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a ranar irin ta wato 16 ga watan mayu shekarar 1997 janar mobuto sese seko tsohon shugaban ƙasar zaire ko kuma congo daga baya ya arce daga birnin kinsasa babban birnin ƙasar saboda karatowar sojojin 'yan tawaye karkashin jagorancin laurent kabila a shekarar 1965 ne dai mobuto ya hau kan kujerar shugabancin kasar congo ko kuma zaire bayan wani juyin mulkin da ya jagoranta sannan ya share shekaru 32 yana shugabancin kasar amma shugaban yana samun goyon bayan kasashen yamma duk tare da cewa shi dan kama karya ne kamfanonin kasashen yamma wanda suka hada da na amurka da faransa da wasu kasashen turai suna aikin haƙar ma'adinai daban-daban a ƙasar ta kongo tare da samun su da farashi mai rahusa ko kuma dai a wani lokacin saboda cin hanci da rashawa jami'an gwamnatin kasar congo ba sa kula da irin nau'in ma'adinai wa'anda wa'an turawa suke ficewa da su daga kasar ta congo mobutu sese seko dai ya yi gudun hijira zuwa kasar morocco sannan ya rasu a cikin watan satumba shekarar 1997 yana dan shekara 67 a duniya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda yau ma da Allah za a ji mu dauke da wani shirin a cikin darasi na 150 a cikin shirin namu na yau dai za a ji tattaunawa da za ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da yanayin hanyoyi da ke cikin iran waɗanda suka hada manyan birane musamman daga babban birnin tehran zuwa sauran larduna na cikin ƙasar iran za a ji yadda wannan tattaunawa za ta gudana a tsakanin muhammad da sa'id amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. وضعیت یعنی کنونی ننزو جاده هنیا چگونه یایا به نظر من اگنی نه مناسب ونده دیده چی؟ راه هنیا آزاد راه hanyar kai komo. Chand bar. Wasu lokuta. Otobus. Motar bas. Safar. Tafiya. Man safar kardam. Ni na yi tafiya. Shahar. Gari. مختلف Daban-daban. Man. لذت بردم نی نجددی من دوست دارم نی اینسان خودروی شخصی موتا تکشنکی خوشبختانه از کن ساعه در طول از اون امکانات رفاهی ababen more rayuwa خوب میکاو آن فراهم است ان سامر دشی تو درست میگویی کی اون da ka faɗa من یادم هست اینا تونه چندین نقطه وسوراری مسیر هنی مسجد مسلاچی رستوران ورین چین ابینچی مسافرخانه وورین سبکر باکی کناره هم گپنجونه جونا من دیدم نینه فراهم شدن یلوتا آسایش سوکی مسافران متفیا خدمات ایوکن جن دادن جماعه متمرکز وندا یتترو در طول راه از آن هنیا آن در نظر گرفته شده است شی انگلا اکرید شی قدیمی دردی تا حدی زوا نه حدی اولین نپرکو آسفالته نکلتا سال 1911 شکره تا الب ریتره دگوم شده آن ساخته شد شی an نشی عبور عبور وچوا کارمان توگا پهن میپدی آنها نوسازی کردند سو سن سابنتا مسلما بابو تنتما زیاد شدن یویتا اتومبیل موتا ماشین رو کرمر موتا آن ایجاب می کرد شی ینا سامروا همین طور است هکنی تو میگویی کی کنا پدین اکنون حالین ینزو حتی har ma روستاها ƙauyuka بزرگراه babban titi وجود دارد akwai shi من عبور کرده ام ni na taɓa wucewa بخش کوچکی wani ɓangare ƙarami من شنیده ام ni na taɓa jin. ما می توانیم mu za mu iya. jadid. sabo. safar ko سفر mu yi tafiya. To madalla banda aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin tattaunawa yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji irin tattauna ta gudana tsakanin muhammad kuma abokinsa sa'id ga dai yadda tattauna ta gudana a cikin harshen farisanci وضعیت کنونی جاده های ایران چگونه است؟ به نظر من وضعیت جاده های ایران مناسب است. من چند بار با اتوبوس به شهرهای مختلف سفر کردم و از سفر در ایران بسیار لذت بردم. من هم سفر با اتوبوس و خودروی شخصی را بسیار دوست دارم. خوشبختانه در طول جاده ها امکانات رفاهی خوبی فراهم است. درست میگویی. یادم هست که در چندین نقطه مسیر مسجد، رستوران و مسافرخانه را در کنار هم دیدم. برای فراهم شدن آسایش بیشتر مسافران، این خدمات متمرکز در طول راه ها در نظر گرفته شده است. جاده های کنونی در همان مسیر جاده های قدیمی است. تا حدی اولین جاده آسفالته در سال 1911 در ایران ساخته شد که در واقع همان مسیر عبور کاروانها را پهن و نوسازی کردند. مسلما زیاد شدن اتومبیل ها و نیاز به راه های ماشین رو این را ایجاب می کرد. همینطور است که می گویی، اکنون حتی روستاهای ایران جاده های مناسب دارند و راه ها و راه های زیادی نیز در ایران وجود دارد. مثل بزرگراه تهران قم من چند بار از آن بزرگراه عبور کردم بزرگراه تهران قوم بخش کوچکی از راه های ایران است بله شنیدم که از تهران می توانیم با آزادراه های ایمن و جدید به مشهد، اصفهان و یا تبریز سفر کنیم. تو مدلا. یعنی کما سی اگر زمان دومین اصاری دوانند saurari و tare da tarjama a cikin harshen hausa وضعیت کنونی جاده های ایران چگونه است؟ یا یعنی این ایران یکی انزو به نظر من وضعیت جاده های ایران مناسب است. اگنینا یعنی هنیوی ایران یادچی. من چند بار با اتوبوس به شهرهای مختلف سفر کردم و از سفر در ایران بسیار لذت بردم. نی اوسلو کتا نای تپیا زوا گروروا دبن دبن نجدد این تپی تپی ایران. من هم سفر با اتوبوس و خودروی شخصی را بسیار دوست دارم. خوشبختانه در طول جاده ها امکانات رفاهی خوبی فراهم است. نیما اینا متقر سن اینی تپیا tafiya موتر بس bas کما موتر گدا. از کن سا sa'a, a kan dukkanin manyan hanyoyi an samar da kayayyakin مور ماس درست میگویی یادم هست که در چندین نقطه مسیر مسجد، رستوران و مسافرخانه را در کنار هم دیدم. abin da ka faɗa haka ne ina tune a wasu wuraren tsayawa na kan hanya na ga masallaci da wurin cin abinci da wuraren sabkar baƙi a gefen برای فراهم شدن آسایش بیشتر مسافران این خدمات متمرکز در طول راهها در نظر گرفته شده است an samar da waɗannan abubuwan more rayuwa ne akan hanyoyi domin ƙara samarwa matafiya sauƙi جاده های کنونی در همان مسیر جاده های قدیمی است. هنیوی ینزو سنا اکان ودنن سپین هنیوی نه. تا حدی اولین جاده آسفالته در سال 1911 در ایران ساخته شد که در واقع همان مسیر عبور کاروانها را پهن و نوسازی کردند. زوها ونی حدی an yi hanyar kwalta ta farko a Iran a cikin shekara ta 1911 wanda hakika hanya ce ta wucewar gungu-gungu na matafiya aka ƙara faɗinta tare da sabunta ta. مسلما زیاد شدن اتومبیل ها و be به راه های in رو این را babu tantama yawan motoci da buƙatar hanyoyin mota ne ya jawo hakan. همینطور است که میگویی اکنون حتی روستاهای ایران جاده های مناسب دارند و بزرگراهها و آزادراههای زیادی نیز در ایران وجود دارد. haka ne kamar yadda ka faɗa yanzu har ƙauyuka a iran suna da tituna masu kyau kuma akwai manyan hanyoyi da hanyoyi na kai komo da yawa a Iran. مثل بزرگراه تهران قم من چند بار از آن بزرگراه عبور کردم کمر بابا هنگ تهران زوا قم سود داما نبی و نه هنگر بزرگراه تهران قم بخش کوچکی از آزاد راه های ایران است بابا هنگر تهران زوا قم ونی بنگره نی کرمی نه هنگ ایران بله شنیدم که از تهران می توانیم با راه های ایمن و جدید به مشهد، اصفهان و یا تبریز سفر کنیم. ای نجی و؟ زم ایا ین تپیا امن ین هنیوی ماسو امینچی کما سبی دگا تهران زوا مشهد، اصفهان کو تبریز. تو madalla an je da wannan tattaunawa محمد دا tsakanin Muhammad da abokinsa dangane da yanayin hanyoyi a iran da kuma yadda hukumar kula da hanyoyi ta iran da zirga-zirga da kasar ta ɗauki matakai na samar da hanyoyi waɗanda suka haɗa manyan birane na cikin jamhuriyar musulunci ta iran musamman ma daga babban birnin tehran zuwa manyan larduna idan allah kai mu a mako na gaba za a je mu ɗauki da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a matan dukkanin waɗanda suka dafa wajen hada wannan shiri ni abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba Tuma da la to jama'a masu ware an daji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. Kwana ɗaya bayan wannan tattaunawa sun tafi tare zuwa babban ɗakin taro inda suka iske shi cike da baƙi waɗanda suka zo domin taya mahaifi da mahaifiyar Sa'id murnar dawowa daga aikin hajji inda aka ci abinci aka yanka rago aka miƙa kyaututtuka da aka saya domin taya su murna na ne maka kawo ƙarshen shirin na yau sai allah mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin a fefe musamman malama julai ne abdullahi salihu tsana ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na filin faɗakarwa Shiri ne da yake gayyato muku malamai da masana da suke faɗakar da mu kan batutuwa daban-daban da suka shafi duniyar mu da lahirar mu. A makon da ya gabata kun ji bayani ne game da muhimmancin watan Ramadan a matsayin shi na ɗaya daga cikin watanni masu alfarma wato Ashhurul Hurum. Kuma tare da Sheikh Sharif Shibili ne malami a kanon dabo da ke tarayyar Najeriya. Don haka sai a gyara zama domin jin ci gaban shirin. Sai dai kafin nan bari mu saurari abin da aka mana tanadi

wata ne da aka saukar da alkur'ani mai girma a cikinsa shirya ne ga mutane hadde zuwa ƙarshen wannan aya wanda wannan yana nuna irin muhimmanci da matsayin da wannan wata mai alfarma ke da shi ne wannan ya sa ma hadisan ma'aiki ya da aminci su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka suka kwaɗaitar da masu azumi da su dukufa wajen yin ibadoji da addu'o'i domin samun dacewa da sa'ar daga cikin wannan wata mai alfarma. a nan malam ya nuna cewa akwai mustahabbai da dama da ake son mai azumi ya rika yin su a cikin wannan wata baya ga abubuwa na faralla kenan inda malam yake cewa akwai sanya turare yana daga abin da hadisai suka kwadaitar wa mai azumi har ana kiran turare da suna tuhafatar sa'i wani tsaraba ayan tsaraba ne mai azumi akwai kailula mustahabbi ne mai azumi ya dinga samun dan saboda ana bukatar dare ya kwana yana bautar ubangiji alal akallin ma ba kwana yi bai samu wani azzi daga dare ya zama ya raya shi to da rana an so ya samu kailula sannan yayin futur an so mutum ya gaggauta futur din so amma a nan akwai wata mas'ala mas'ala ita mutane kan ce a gaggauta futur na nufin a gaggauta lokaci bai yi ba shine na nufin mu yi sallar azahar tun kamar karfe shidan safe saboda gaggawa wannan ba ana nufin hakan ba ana nufin yayin da lokacin ya tabbata kamar da alkur'ani ya bayyana da yawan mutane sukan musaci alkur'ani hadisi ko a ka'idar ilimi kamar yadda imamul bakir alaihi salam ya ɗora makarantar ahlul baita a kansa cewa duk zancen da ya saba wa alkurani ku jefa da shi wato bayan garu so idan aka ce alkurani ya yi magana ba a bukatar wani jawabi da zai zo in ba bayanin wannan ayar ba to kada ya zama ya kabalance ta in ya kabalance ta sai a karba alqur'ani saboda shi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi kuma shi kadai ne littafin da Allah ya takaffulin zai kare shi na nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun so da haka shi Allah ya alƙawarin zai kare shi bi alƙawarin zai kare wani littafi bayan alƙur'ani so babu kuskure ko kwaya da alƙur'ani so da haka sai a dawo alƙur'ani a jiki shi yasa ko wani abu da ya zama ba shi din ba kasabi to ubangiji subhanahu wata'ala ya rattaba mana yadda za mu yi buɗe baki yadda za mu yi sahur ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara mana so in ko ga nasi ba a kawo kiyasi kamar yadda ka'idar malaman usul suke cewa la kiyasa ma annas so duka abin da za a kawo in ya kalubalanci ya kabalanci alkur'ani to za a ajiye shi ne a dau alkur'ani a ci gaba da tafiya so da wannan shine ka'idar da addini ya aji to ubangiji subhanahu wataala ya tsara mana yadda za mu yana faɗa mana bismillah rahmanir rahim fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min al khayt al aswad min al fajr sun ma'atin ma ilallai ubangiji subhanahu wataala ya ku ci ku sha har shati fari ya bayyana gare ku daga cikin shati baki sannan ku cika azumin ku zuwa dare so idan muka tambayi malaman luga menene dare so lazim wannan farin shatin da yake wanzuwa na rana a wayi gari babu shi yayin da aka wayi gari babu shi sannan dare yake sauka eh, to ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ilal layli zuwa so da ka za ku ajiye yayin shigar dare so da ka ba yana nufin ku sha azumi ko kuma ku yi buɗe baki rana gagal gagal a sama ba ko kuma ce saboda an ce ku gaggauta shi kuma ubangiji ya umarce ku ya ce atim yama. ku cika azumin ku ilalli so wannan kabiya uh, ce da duk da malamai suna da maganganu a kanta amma dai saraha kamar da mu yan makaranta albait muke tafa kan abin da Qur'ani ya tsara kuma abin da manzon rahama yayi so sai a cika azumin zuwa dare Allah subhanallah Allah hamdan lillah الله سبحان الله الله حمدا لله الله To har yanzu dai Malam yana ci gaba da yin bayani ne game da abubuwan da aka fi so mai azumi ya zo da su a cikin wannan wata mai alfarma. Misali kamar yin sallah kafin shan ruwa. Saboda ita kanta yin sallah ɗin da azumi a baki tana da nata matsayin. Ga Sheikh Sharif Shibili malami a birnin Kano dauke da ƙarin bayani. Ana son gabatar da sallar kafin ci gaba da wato abubuwan buɗe baki an so mutum ya gabatar da sallarsa. Yayin da mutum zai buɗe baki ana so ya yi sadaka. Alal aƙalli ya iya gayyata wani su yi buɗe baki tare da shi ba don kowa saboda hadisin da yake cewa duk wanda ya buɗe bakin mai azumi za a ba shi ladan azumin da wannan yayi ba tare da kuma an taɓa ladan shi wannan mai azumi. so da falalar da take cikin sadaka duk ma in ya gagara manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da da tsagin dabino mutum ya fanshi kansa a irin wannan lokuta so akwai karanta suratul qadr akwai karanta addu'o'i da aka zabo su daga manzon Allah daga imma wato limamai masu tsarki sannan shi kansa buɗe bakin ana so ne a yi buɗe baki da dabino idan dabino bai samu ba a samu zabib zabib wato shine busasshen inibi da Hausa ke ko kuma mutum ya samu wani abu mai dan zaki wani abu shay'un halu in kuma ba haka ba a samu nono in duk wannan ya gagara a samu ruwa kuma ana so mutum ya zama in ya je gurin wasu ne ya ci abinci mana ya yi buɗe baki ya yaba musu ya gode musu ya kuma yi musu addu'a duka addu'o'in suna nan cikin littafin da suka kawo addu'o'in da ake cikin azumi abin da ake bukatar ɗan adam ya zama a wannan kwanaki da suke gabato masu albarka mutum ya lazumta ma kansa in dai Allah ya ba shi iko zai buɗe bakin masu azumi sannan ya yawaita ciyarwa ma'ana ko da kuma ba masu azumin ba Allah ya baka dama za ka sai wani abu ne ka raba wa mabukata to kada ka sake da sannan mutum ya yawaita tilawa alkurani fiyayyen abin da ake so ne azumi ya kasance a cikin sa kenan yawan istighfari yawan addu'a da zikiri yawan sallah idan mutum ya samu dama ya itikafi idan mutum ya samu dama ya tafi umra ana so a sallolin ta in bawa yawaita karanta suratul fati sannan daga cikin irin addu'o'in da aka ajiye mana mu dinga karantawa bayan sallolin farilla akwai irin su Allahumma adkhil ala ahli qubur surur du'a ya ali ya azim duk dare kuma ana so kada bawa ya rafkana buran karanta du'awul iftita da kuma du'awul dukhuli fi salihin sannan ga addoyin sahur din kansa kamar du'awu abi ja'far da du'awu abi hamzatu sumali da ya uddati fi qurbati da ya mafzai inda qurbati so an so bawa ya zama ya lazumci waɗannan ba dan ko ba ya shiga cikin zumrar bayin da ubangiji subhanahu wata'ala zai wa gafara ramadan wani lokaci ne kwaya ɗaya cikin shekara wanda dukkan alkhairi ya tattara a cikin ramadan muna fara fatan Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su shiga wannan ibada mai daraja kuma su zama sun aikata ta yadda Ubangiji yake so a yi ta kuma Ubangiji ya karɓa mana ita ya sanya mu cikin waɗanda ake wa gafara a cikin waɗannan kwanika masu albarka. الحمد To kuma da haka shirin namu ya zo ƙarshe sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Da fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi ibadu da addu'o'in da muke yi a cikin wannan wata mai alfarma kuma ya sanya mu daga cikin bayinsa waɗanda zai ‘yanta a dai cikin wannan wata. Godiya ta musamman ga Sheikh Sharif Shibili malami a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya. da ni da na kasance tare da ku nake muku ban kwana nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. أهلا وسهلا Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da ɗari biyar da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. don matasa. Bismillahirrahmanirrahim. mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin masu sauraro. A shirinmu na baya mun buɗe magana ne dai a kan rawar da matasa suke takawa a cikin fagen tattalin arziki. mun kuwa tsaya ne kan muhimman batutuwa da matasan suke bukatuwa domin su shiga cikin fagen tattalin arziki an ji ra'ayin malamin tattalin arziki a kwalejin horarwa ta jihar jigawa da ke gumel a arewacin najeriya hakanan kuma an ji ra'ayin wani matashin ɗan kasuwa daga garin maraɗi da yake a jamhuriyar niger to da fatan za a kasance tare da mu domin jin wato ci gaban shirin daga inda ya tsaya we once a teacher the teacher of teachers You changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed. To baya ga jari da a baya muka ji cewa yana a matsayin jigo na shiga harkokin kasuwanci to da akwai kwarewa da kuma samun horo da matashe ke da bukatuwa da shi. Alhaji Isaka Tanimu ya yi mana takaitaccen bayani akan hakan. wannan ma yana daga cikin manya-manyan matsaloli tunda shi kasuwanci idan an ce kasuwanci kowa zai ga cewa wani abu ne mai sauki wanda kowa zai iya shiga yi. alhali yana buƙatar sani na farko kenan da kuma goguwa kenan dole sai wanda ya goge ya saba sai ka samu horo daga bangaren shi in kana son ka cin mauru na farko dai cuta da kake da mutane sannan na biyu kuma yana da kyau ko da kana da jarinka a hannu kar ka shiga kasuwanci kai tsaye ko ma wani irin kasuwanci ne kake son ka yi kamar yadda na ce ma sai mutum ya samu horo ko goge gogewa goge wannan ko horo kuma ne ka daure ka yi hakuri ka yi barance karkashin wani ka zamanto kai baran wani ne dan kasuwa wanda zai zama kamar mai gidanka ne nan ne zaka kana ana sa ka wannan aikin kana yi kana kuma sa ido kana kallon yadda abubuwan suke giya har kai ma ka gane ya so ko da kana da jarin naka ka ga sai ka fara kai ma amma abu ne wanda yake bukata sai mutum ya yi hakuri ya daure tunda ka san ita biya tana da wahala. wani abu mai muhimmanci da samari da matasa suke da bukatuwa da shi domin su shiga a dama da su a fagen tattalin arziki shine wato ilimi kamar yadda ake da bukatuwa da shi a wannan zanimin musamman ma dai idan aka yi la'akari da cewa a wannan zamanin an samu gagarumin ci gaba ta hanyoyin sadarwa da kuma hada-hadar kudade fiye da kowane zamani a baya malam bello abba ahmad ya yi mana bayani akan haka akwai karancin ilimi da ya addabi matasa a Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya za ka tarar wato irin hada-hada da ya kamata a yi ta abin nan saboda rashin karancin technology wato ba a samu sadarwa ba tsakanin bankuna da irin kasuwancin da matasa suke sanyi wannan ya jawo ma zaka ga yawanci eh, kasuwancin da ake na gargajiya ne har yanzu saye da sayarwa ne ka siyo kaya ka saro sabulu mai atamfa ka sayar eh, gobe ka koma da kuɗin ka sake saboda haka za a zo kusan mutane a aljihu da gidaje suke ajiye kuɗaɗen su saboda kuɗin dama kaɗan ne sannan kuma mu'amala da bankuna suna da matsanancin wahala sai ka ce takardu sai ka yi wasu abubuwa wanda da yawa matasa ba su da ƙarfi da kuma ilimin da za su yi wannan saboda haka ina ga akwai aiki mai girma ma bangaren gwamnati na samar da kuɗaɗe wanda lalle zai zanto ya shigo hannun waɗanda aka yi domin su wato su ne matasa da kuma samar da wuraren ilimi da za su koya musu abin nan kasuwanci na zamani abin nan wannan shi ne abin da zan ce akan wannan. harkar tattalin arziki da ta haɗa kasuwanci harka ce ta jama'a ita kuwa harka ta jama'a tana da wuyar sha'ani saboda haka ne ake samun matsaloli nan da can a cikinta waɗanda suka haɗa da hasada wani lokaci da mugunta daga abokan da ake hulɗa da su to me ya kamata samari da matasa su yi idan suka ci karo da matsala irin wannan ga alhaji isaka tanimu da ƙarin bayani yawa to wannan gaskiya magana tambaya ce mai kyau. Shi matashi yadda zai ya tsira daga irin wannan ko matakan da ya kamata ya ɗauka shine ne kamar da na gaya ma da farko ya samu horo tun farko ta hanyar da zai karkashin ƙarƙashin wani zai koyi ko kuma ya san irin waɗannan ababe yadda zai ya kauce musu. Sannan na biyu kuma kar shi ma ya yi koyi da su kamar ya ɗauka cewa wani tun da yana min hasada yanzu makina ne ni ma zan koma duk abin da yake akan nima in dinga hasada da sauransu a'a mutum ya sa aikin shi gaba kawai ba ruwan shi da aikin da wani yake ba ruwan shi da kowa kawai aikin shi ya sa gaba sai kuma addu'a Allah ya tabbatar mai da abin da yake akai kawai shi dai ne matukar ana son harkokin tattalin arziki su bunƙasa kuma wato dukkanin ɓangarori na al'umma da suka hada da samari da matasa su ci moriyar hakan kamar yadda ya dace to dole ne gwamnati ta samar da muhimman abubuwa na rayuwa malam bello abba ahmad ya yi mana bayani akan wato rashin irin waɗannan muhimman abubuwan da kuma koma bayan da suke kawo wajen ci gaban tattalin arziki a Najeriya. Saboda karancin wutar lantarki za ka ga matashi yana so ya bude misali shagon aski wasu suna son business center inda ake su photocopy amma ba zai yi ba saboda eh, karancin wutar lantarki. To karancin wutar lantarki ya jawo kamfanin da yawa kusan sun yanzu ka duba kusan kashi tamanin ko casa'in na masana'antu da suke a Najeriya dukansu suna kudu a arewa kusan duk sun rufe saboda me akwai matsanancin karancin wutar lantarki saboda haka kalubalen ya shafi manyan masu kuɗi ya shafi kuma musamman ma matasa waɗanda su ne suka fi yawa. To ma saurare wannan shine ƙarshen abin da ya sawaka a cikin wannan jigo da muka yi magana a kansa na rawar da samari da matasa za su iya takawa a cikin fagen tattalin arziki. Da fatan kuma an amfana da bayanan da aka saurara. Kuma a lokaci na gaba za mu buɗe wani jigon a ƙarƙashin wannan shirin. Jigon kuwa shine rawar da matasa suke takawa wajen kare al'adun al'ummansu da kuma bunƙasa su domin 'yan gaba. sai dai ga dukkan alamu masana da manazarta wato a cikin wannan fage na al'adu a arewacin najeriya sun kada ƙararrawar hatsari da yake fuskantar al'adun hausawa a wannan zango na tarihi da muke rayuwa a kasance tare da mu a shirin na gaba domin a ji cikakken bayani a zama cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon. amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da wasu daga cikin hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihar musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda a cikin shirin mu da ya gabata mun karkare hukunce-hukuncen kafiri ne to yau za mu fara bayani ne kan batun mahimmanci da sharuɗan sallah sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya menene hukuncin wanda ya bar sallah da gangan ko kuma ya yi sakaci wajen yin ta amsa sallar farilla guda biyar ta kowace rana tana da matukar mahimmanci a shari'ar musulunci kai su ne ginshikan addini barin su ko yin sakaci da su haramun ne a shari'ar musulunci kuma suna wajabta cancantar hukuncin azaba tambaya shin sallah ta wajaba akan wanda ya rasa dukkanin hanyoyin tsarki biyu wato ruwa da ƙasa amsa mutum zai yi sallah a lokacin shigarta a bisa ihtiyadi sannan daga baya zai ramakonta tare da alwala ko taimama tambaya a wasu wurare ne ake canza niyyar sallah ta wajibi daga wata zuwa wata ta daban a bisa fatoyinku maɗaukaka amsa wajibi ne mutum ya canza niyyar sallah zuwa wata a cikin waɗannan abubuwa na ɗaya daga sallar la'asar zuwa azahar kafin keɓantaccen lokacin sallar la'asar idan mutum ya gane a lokacin yin sallar la'asar bai yi sallar azahar ba na biyu daga sallar isha'i zuwa magariba kafin shigar lokacin keɓantaccen lokacin sallar lisha'i idan mutum ya gane a lokacin da yake sallar lisha'i bai yi sallar magariba ba amma kafin wuce bigirar canjin sallar wato bai shiga raka'a ta hudu ba wato lokacin da aka ƙayyade na canza sallah saboda magariba raka'a uku ce yayin da lisha'i raka'a hudu ne na uku idan mutum ya kasance ana bin saramakon salloli guda biyu da suke jere kamar sallar azahar da la'asar na daga rana guda sai ya manta ya fara da na baya wato la'asar kafin na gaba wato azahar ya halatta a canza a cikin abubuwa kamar haka na ɗaya daga yin sallah na lokacinsa zuwa ramako na wajibi hakika idan mutum yana da sallar ramako guda ɗaya to itiyadi na wajibi canji zuwa ga sallar ramako musamman idan sallar ta kasance sallar ramako na wannan rana ce na biyu daga sallolin farilla zuwa sallar mustahabi don ruskar ladar sallar jam'i na uku daga sallar farilla zuwa sallar nafila a cikin azahar ɗin ranar juma'a ga wanda ya manta karatun suratul juma'a sai ya karanta wata sura ko da ya kai rabi ko ya wuce tambaya shin mai yin sallar juma'a da azahar a ranar juma'a zai yi niyyar neman kusanci ga allah kawai a kowaninsu ba tare da niyyar wajabci ba ko kuma zai yi niyyar ɗaya daga cikinsu neman kusanci da Allah da kuma wajabci ko kuma a ɗayan niyyar neman kusanci kawai ko kuma zai yi niyyar neman kusanci da wajabci a dukkaninsu? Amsa. ya wadatar a niyyar sallolin da nufin neman kusanci a kowannensu kuma ba dole bane yin niyyar wajabci a ɗaya daga cikinsu tambaya idan jini daga baki ko hanci ya ci gaba da zubowa waje a farkon lokacin sallar farilla har zuwa kusan ƙarshen lokacinta menene hukuncin sallah a wannan yanayi amsa idan ba zai iya tsarkake jikinsa ba yana kuma jin tsoron ficewar lokacin sallar farilla sai ya sallah a cikin wannan hali tambaya shin ya waje ba a tsaya cak yayin karanta zikirin da suke mustahabi na sallah ko a'a amsa dangane da wajibcin daidaituwa da nutsuwa yayin sallah babu bambanci tsakanin zikirin wajibi da na mustahabi na'am babu matsala wajen yin zikiri yayin motsi da nufin yin sakakken zikiri tambaya ana sanya wa wasu mutane bututu don fitar da fitsari a asibiti idan hakan ta faru fitsari yana fitowa daga majinyaci ba da zaɓinsa ba shin a lokacin da yake bacci ne ko kuma a farke ko kuma a lokacin sallah muna fatan za ku amsa mana waɗannan tambayoyi kamar haka shin idan fitsarin ya fito a lokacin sallah shin sallarsa ta inganta a wannan yanayi amsa idan ya yi sallah a cikin wannan hali bisa hakikanin hukuncin shari'a da ya hau kansa to sallarsa ta inganta kuma ba wajibi ba ne sai ya sake ta ko yin ramakonta idan lokacin sallar ya fice yanzu kuma za mu fara bayani ne kan lokutan sallah kamar haka tambaya menene hujjar da aƙidar shi'a ta dogara da ita dangane da lokutan sallar farilla ta ranaku kamar yadda kuka sani ahli suna suna ganin shigowar lokacin sallar isha'i a matsayin hujjar cewa dole ne a yi ramakon sallar magariba a lokacin hakanan lamarin yake ga sallar azahar da la'asar don haka suke kudurta cewa yayin lokacin sallar lisha'i kuma liman ya miƙe domin yin sallar lishai to baya halatta mamu ya bi shi a matsayin sallar magariba sannan bayan sallamarsa ya sake miƙewa ya sake bin liman a raka'a ta ƙarshe a matsayin sallar lisha'i ta yadda mamu zai yi sallolin magariba da lisha'i a lokaci guda amsa hujja ita ce ga gamammiyar ayoyin alkur'ani sunna maɗaukakiya baya ga ruwayoyin da suke nuni da halaccin musamman haɗa sallah hakanan ahalu suna sun nakalto ruwayoyin da suke nuni da halaccin haɗa salloli biyu a lokacin salloli ɗaya daga cikinsu tambaya duba da cewa ƙarshen sallar la'asar shine magariba kuma ƙarshen sallar azahar yana gab da magariba gwargwadon lokacin da sallar la'asar ke bukata ina son yin tambaya me ake nufi da magariba shin ana nufin faduwar rana ne ko kuma lokacin da ake kiran sallar magariba ne kamar yadda rana ke faduwa a sararin samaniyar wuri amsa ƙarshen lokacin sallar la'asar shine faduwar rana tambaya minti nawa ne tsakanin faduwar rana da kiran sallar magariba amsa a zahiri bambancin yana sabawa a bisa yanayin shekara tambaya ina makara a wajen aikina inda nake dawowa gida da karfe goma sha ɗaya na dare saboda bani da lokacin yin sallar magariba da lishai a lokacin aiki sakamakon yawan jama'a da suke ziyarta ta shin ya halarta a yi sallar magariba da lisha'i bayan karfe goma sha ɗaya na dare amsa babu laifi yin hakan matuƙar ba zai jinkirta sallar zuwa tsakiyar dare ba sai dai a yi ƙoƙari kada a jinkirta sallah har zuwa karfe goma sha ɗaya na dare a samu a yi sallar a farkon lokacinta tambaya nawa ne adadin sallar da idan an yi ta a lokacin niyyar yinta a lokacin ta inganta menene hukuncin idan akwai shakka ko wannan adadin yana cikin lokaci ne ko a'a amsa ya wadatar gudanar da raka'a ɗaya a cikin rakawo'inta cikin ƙarshen lokacin da za a ɗauke ta a matsayin an yi sallah a lokacinta idan kana shakka ko lokacin zai isa ga ƙalla raka'a ɗaya ko a'a to dole ne ka yi sallah da niyyar yin sauki wajibin da ya rataya a wuyarka. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai sanya rigar yaƙi ne domin zamu nufi arewacin haramtaccen ƙasar isra'ila ne da zuma yin bita akan asarar ta tafka ta fuskan noma da kiwo sanadiyar yaƙi da ƙungiyar hezbollah da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to kafin mu nufi can nesa za mu fara daga kusa wato daga najeriya inda za mu ji yadda majalisar ɗinkin duniya da kuma tarayyar turai suke ƙoƙarin ƙarfafa harkar noma a ƙasar da kuma gina ƙananan madatsun ruwa da za su iya samar da makamashi cibiyar majalisar ɗinkin duniya wacce take aiki domin bunƙasa masana'antu da a taƙaice ake kira unido ta sanar da cewa tana aikin haɗin gwiwa da tarayyar turai a ƙarƙashin wani shiri na bunƙasa hanyar samar da wutar lantarki ta hanyar ƙananan madatsun ruwa domin faɗaɗa harkar noma jami'i na wannan cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya wanda yake tafiyar da ayyukanta mr robin bamidele shine ya bayyana haka a yan wani taron kwanaki biyu na wayar da kai kan harkokin noma na kasuwanci wanda aka yi a birnin tarayya abuja har ilayau ya bayyana cewa taron an ba shi taken karfafa samar da kananan madatsun ruwa domin samar da wutar lantarki a najeriya wanda ya samu tallafin kuɗi daga tarayyar turai da kuma cibiyar majalisar ɗinkin duniya ta unido a takaice to a ƙarƙashin wannan shirin dai ana son a samar da daidaito ne a cikin samar da abinci da kuma yadda za a ga cewa ya wadatu shirin yana da fuskoki guda biyu kenan fuska ta farko dai ita ce samar da madatsun ruwa ƙanana da za a rika samun wutar lantarki daga cikinsu sai kuma noma da kiwo kiwon kuwa da dukkanin fuskokinsa na kifi ne ko na dabbobi to ministan gona da samar da abinci na najeriya abubakar kari wanda mr adebayo adebeji ya wakilce shi ya bayyana cewa muna yin jinjina ga ƙoƙarin da aka yi na tsara wannan taron na gina mutane da taimakon masu hannu da tsaki wajen bunƙasa samar da makamashi shi kuwa ƙaramin ministan kasuwanci da masana'antu na tarayyar najeriya mr john owa akino wanda ya samu wakilcin akeju olitayo cewa samar da ƙananan cibiyoyin samar da makamashi na yin noma yana da matuƙar amfani ga karkara a najeriya da kuma samar da sauyi a cikin harkar noma ma baki ɗaya to daga najeriya yanzu za mu nufi wato batunmu na asali da shine tasirin da yakin ƙungiyar hezbollah ya yi a kan harkar noma da kiwo a haramtacciyar ƙasar isra'ila yakin da aka bude a shekara ta dubu biyu da uku dai ya zo ne a matsayin mayar da martani ga wuce gona da iri na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da kuma kasantuwarta ƙasar da aka gina domin ta kwafi al'ummar Falasɗinu a tsawon shekaru fi da saba'in a tsawon wannan lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar 'yan shara wuri zauna ba su da aiki da ya wuce lalata gonaki na falasinawa da tumbike bishiyoyin zaitun wanda suke a matsayin wata hanya ta samun kudaden shigarsu saboda yin wato man zaitun da su da kuma shi kanshi zaitun din a matsayin cimaka. to a tsawon shekaru biyu na yaƙi duniya ta gaji da ganin girman barnar da 'yan sahayoniya suke yi na wato tafka kowane irin laifin yaƙi akan al'ummar falasɗinin wannan ne yasa a yau za mu dubi a fage ɗaya na asarar da su ma suka fuskanta a fuskar noma da kiwo sanannen abu ne dai cewa yankin da ke kan iyaka da ƙasar labanan wato a cikin wurin da ake kira isra'ila kenan falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya yanki ne da za a iya cewa nan ne kaso 80 cikin 100 na harkar noma a haramtacciyar ƙasar ta yahudawa yake noma da kuma dukkanin ɓangarorinsa da suka hada da kiwo to wani rahoto na musamman da haramtaccen ƙasar isra'ila ta gudanar a kan asarar da ta fuskanta sanadiyar yaƙi a wannan yankin da muke magana baina cewa a fagen aikin gona kawai sun yi asarar da ta kai ta dala amurka miliyan 108 wacce ta fara tun daga 8 ga watan oktoba shekara ta 2023 wato 8 ga watan oktoba ita ce ranar da kungiyar hezbollah ta shiga yaƙi gadan-gadan domin taimakawa da kaiwa inawa ɗauki akwai wata ƙungiyar da ake kira regrow israel wacce ita ce ta shirya wannan rahoto ta ce yakin da aka yi da hezbollah ya yi barna gagaruma a fagen aikin gona da asarar ta kai dala miliyan 108 a kan iyaka da labanan nazarin wannan kungiyar ya kuma kada cewa tun daga ranar 8 ga watan oktoba ɗin ranar da hezbollah ɗin ta fara kai hare-hare har zuwa lokacin tsagaita wutar yaƙi a ƙarshen shekara ta 2024 hare-haren ƙungiyar ta hezbollah sun lalata muhimman cibiyoyi na aikin gona da kuma haddasa gobara mai girma a cikinsu da hakan ya tilasta wa mazauna wannan yankin manoma yin hijira wanda kuma har yanzu nan da muke karanta muku wannan rahoton sun ki komawa saboda suna ganin cewa a kowane lokaci yaƙi zai sake barkewa bugu da ƙari wannan bincike da nazarin ya ce ɓarnar da yaƙin ya haddasa a kan gonaki koma baya ne a fagen samar da abinci da kuma wato kawar da daidaito a cikin kasuwanni shugabar zartarwa ta ƙungiyar gro israel daniel abraham cewa ta yi barnar da aka samu a kan iyaka da labanan tana da girman gaske da kuma rikitarwa ta kuma shafi yanki mai girma fiye da fagen dagar da ake da shi a can kan iyaka da gaza abraham ta kuma ce sau dubu tara aka kai wa wannan yankin hare-hare daga labanan da makamai masu linzami ko kuma jirage marasa matuƙi hakanan manyan bindigogi da hakan ya sa gonaki masu yawa suka tashi aiki hakanan kuma kaso 60 cikin 100 na manoma a arewacin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa sun dakatar da ayyukansu na gona baki ɗaya suka yi hijira kamar yadda suka tilasta wa falasinawa da dama yin hijira da ƙaudacewa gonakinsu bincike da cibiyar ta gudanar ya kunshi cewa za a ware dala miliyan 75 domin farfado da lambunan da suka tashi aiki da kuma wata dala miliyan 3 domin farfado da noman inabi da gonakinsa su ma suka tashi aiki sandiyar wannan yakin da akwai wasu kudin da sun kai dala miliyan bakwai domin gyara wuraren kiwo na dabbobi sai kuma wasu dalolin miliyan 23 da rabi da suke a matsayin asarar da ta shafi wuraren kiwon kaji a cikin watanni shida na farkon har-haren da hezbollah ta kai a kan haramtacciyar kasar isra'ila an yi kirdadan cewa an yi asarar abin da ya kai tan 35,000 na kayan marmari da hakan yake a matsayin kaso 25 cikin 100 na jimillar kayan abincin da aka yi asara a ƙarƙashin wannan bincike a arewacin haramtacciyar ƙasar tehuda to a ƙarƙashin wannan nazarin dai an kuma bayyana cewa kaso 60 cikin 100 na manoman arewacin falasɗinu da ke ƙarshen mamaya sun bayyana cewa gonakinsu fa sun illata daga har-haren na hezbollah daga wacce ta tashi aiki baki ɗaya sai kuma wacce amfanin gonan da aka noma ba zai yi amfani ba a dalilin haka an samu karuwa da hauhawar farashin kayan abinci a haramtacce ƙasar isra'ila tonan dai shine ma'anar aya alkur'ani take cewa idan kuna jin raɗaɗi to su ma abokan gaba fa suna jin raɗaɗi ma sauraro za mu da sa'aya a nan sai kuma wata fitowar inda za a je mu ɗauke da wasu labaran da suka shafi harkar noma da kiwo kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum kuye ya ba mai